This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara, arba'in da mita arba'in da mita sittin da kuma kan kilo has da biyar talatin a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar Nijar za su iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani. da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da lol da kuma niyyar dukkan sa zangon fm za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu haron mu assalamu alaikum barkanku da asbahin litinin 28 ga watan satumba shekara ta 2015 sahabu imam aliyu ne daga nan birnin washington dc tare da usman ahmed kabara da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin ga kanun labarai Kasar Iran ta nemi kasar Saudi Arabia ta gaggauta neman afuwa game da turmutsutsun da aka samu a maka wanda ya sanadiyar rasuwar mutane sama da 700. Kasar Iraki ta ce za ta yi musayar bayanan sirrin tsaro da Siriya, Iran da kuma Rasha don yakar 'yan kungiyar ISIS. A jiya Lahadi, Fafaroma Francis ya jagoranci kaddamar da wani gangami a Philadelphia a kwana biyar na ziyarar da ya kawo nan Amurka. Ta gaishe ka. We have lost 42 pilgrims da Shugaban hukumar alhazan Najeriya barista Abdullahi Muktar Muhammad ke bayyana adadin alhazai 56 da suka rasa rayukansu a sakamakon turmutsutsin tafiya jifar shedan amuna dab da makka. Wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu laikaya daga Makkan. A Nijar an fara zaman makoki na kwanaki uku kan rashin mahajjatan kasar. Majalisar Dattijan Najeriya kuma ta ce hakkin sauƙi shugabanta Bukola Saraki yara ta kan 'yan majalisar ne. Ya haɗa mata ci, ya bata ya ce ki karɓa hajar ta ce a'a ni kam baba na ƙoshi mun riga da mun karya a cikin gida sai ya ce dan cuce ki ne hajara sai ta karɓa. Za mu kawo muku cikakken bayani cikin shirin ciki da gaskiya da ma sauran rahotanni da kuka ji bayan labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Kasar Iran ta nemi kasar Saudi Arabia da ta gaggauta neman afuwa game da rasuwar mahajjatan bana har guda 769 babban jagoran iraniyawan ayatollah ali khamenei shine ya bayyana haka a shafin shafinsa na yanar gizo ya ce ya kamata saudiya ta ɗauki alhakin faruwar wannan lamari su nemi afuwar iyalai da musulmin duniya don wannan abu ne da ba za a taɓa mantawa da shi ba sannan ƙasashen duniya za su bi diddikin lamarin haikan kuma duniyar musulmi na da ɗimbin tambayoyi akan kan saudiya in ji malamin iraniyawan na kuma ci gaba da zanga-zanga a rana ta uku a gaban ofishin jakadancin saudi arabia da ke tehran ministan harkokin wajen saudi din adil bin ahmed aljubair ya zargi iran da eh, siyasantar da lamarin Iran da dai ta kuduri aniyar ƙalubalantar Saudi a kotun duniya na gaza kula da lafiyar mahajjata, in ji babban lauyan gwamnatin Iran Ibrahim Raisi ya ƙara da cewa ya tabbatar gwamnatin saudi din ta haddasa lamarin lamarin da ba a tantance shi ba ya ce ta hanyar datse hanya saboda wucewar 'yan gidan sarautar saudiya mahajjatan kansu sun zargi 'yan sandan kasar da jawo lamarin sakamakon rufe wasu tituna da suka yi masar ma ta sanar da rasuwar rayukan alhazanta guda 55 Ƙasar Iraki ta ce za ta yi musayar bayanan sirrin tsaro da ƙasar Siriya da Iran da kuma Rasha don a yaƙi 'yan ƙungiyar ISIS. kakakin firayim ministan kasar hadar alabadi ya ce gayyar wato gayyar masana tsaron za su lura da zirga-zirgar yan isis da kuma daƙi da karfin su ba dai wani bayanin kulla wata yarjejeniya ba amma a bayyane yake irin yadda kasar rasha ke ƙara tasiri a wannan yanki rasha dai ta jibge jirage da wasu karikitan yaƙi a sansanin sojin saman ta a ƙasar siriya jaman sojan amurka sun ce ga alama rasha na kare kadarorinta ne da ke siriya sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce har yanzu ba a san ga manufar rasha ba kakakin rundunar mayakan da amurka take wa jagoranci a yaƙi da ake da ƙungiyar ta isis kana steve warren ya ce amurka ta kalubalanci wato kasantuwar siriya a tawagar bayanan sirrin da iraki ita ce za ta yi ya ce ba a amince da shigar siriya a musayar bayanan ba musamman idan aka yi la'akari da yadda ita kanta syrian ake ta zarginta da nuna rashin imani wajen hallaka al'ummarta da kanta mr kerry kuma ya faɗa a birnin new york cewa yaƙi da isis dole sai an shirya wadda har yanzu tawagar da sauranta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc A jiya Lahadi Fafaroma Francis ya jagoranci kaddamar da wani gangami a gaban rukunin ɗimbin furanni a Philadelphia a kwana na biyar a ziyarar da ya kawo Amurka wadda ake ta ɗokinta. sannan ziyarar ta ƙara zaburar da mabiya a nan amurka a lokacin da dandazon mutane suka mamaye wajen fafaroman ya tabbatar musu da cewa wannan taruwar tasu wata baiwa ce a duniyar yau ya kalli jama'ar da ke shaƙi a benjamin franklin parkway da ke philadelphia ya ce ina ma dai a ce wannan taron zai kasance a ko ina haka yake a duniya cikin ƙauna da karama in ji fafaroma cikin harshen ƙabilarsa na sifaniyancin ƙasar argentina limamin kristan yana sanye ne da koriya alkyabba sannan zaune a dandamalin da aka yi yana zaune yana kallon tsawon kogin da ake kira kogin mutunci da kuma mutum-mutumin william penn ta baya kuma akwai gidan tarihi makasudin ziyarar a hukumance shine halartar taron iyali na majalisar ɗinkin duniya da za a yi taron farko a amurka sai kuma ziyartar mahaifarsa papa roman ya yi magana a kan iyali da kuma imani a rayuwa ya kuma yi alhini game da yadda aka sami wasu shugabannin coci da aikata fasadi da yara ƙanana ta hanyar jima'i tare da yin kira ga coci-coci da su sa ido wajen kare mutuncin samari daga fadawa wani hatsari makamancin wannan. hukumomin a gabashin afghanistan sun ce ɗaruwan 'yan ta'addar ƙungiyar isis sun kai hari da sassafiyar jiya lahadi a kan ƙananan ofisoshin bincike kan iyakoki a ƙauyuka sannan wannan ne hari mafi girma ga sojojin afghanistan bayan rahoton ƙara ƙarfin ƙungiyar ta isis harin ko ya faru ne a bangaren jihar cin da ke can cikin tsaunuka a yankin nangarhar kan iyakar ƙasar da pakistan rahotanni sun ce an kashe 'yan ta'addar guda 85 da kuma 'yan sandan afghanistan uku gwamnan a cin haji galin mujahid ya faɗa muryar amurka islamabar cewa yawancin 'yan ta'addar ɗauki da mugan makamai 'yan ƙasar pakistan ne ya kara da cewa ana ci gaba da ba ta kashi a wasu wuraren amma tuni sojojin afghanistan sun sake kwace tun tungan jami'an tsaron da suke kan iyakoki da ada 'yan isis ɗin kwace sannan sun kori 'yan ta'addan alhadin jiya ne ma wani dan kunar bakin wake ta da nakiyoyi da ya gida da su a wani wurin wasan kwallon hannu ta volleyball ya kashe akalla mutane tara ya jikkata kusan mutum hamsin babu dai wanda ya fita dauki alhakin kai wannan harin amurka dai ta nuna bukatar ta na kafa karfar eh, yanayin tsaro da zai kare afghanistan daga wannan fitina amurka ta ce wannan abu ne da za ta dauka da muhimmanci in ji wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc to madalla yau litinin 28 ga wata za a fara muhawara karo na 70 da ake duk shekara-shekara babban zauren majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york a nan amurka wannan shekara kamar 'yan shekaru da suka wuce ma batun tsaro sakamakon hare-haren kungiyoyi kamar boko haram a najeriya da wasu sassan afirka ta yamma da kungiyar isis a gabas ta tsakiya da al-shabab da kuma yanzu batun 'yan gudun hijira da bakin haure da sakewar yanayi za su kasance kan gaba a ajandar majalisar ɗinkin duniya tuni papa roma francis ya magana kan ga wani taron koli na majalisar musamman kan talauci da 'yan gudun hijira da kuma dumamar yanayi yau litinin ake sa ran shugaban najeriya muhammadu buhari da shugabannin wasu kasashe za su gabatar da jawabai a bude taron babban zauren sashin hausa ya tura wakilai domin kawo muku rahotannin zaman wannan majalisa a kasance tare da mu domin samun cikakkun bayanai da dumi-dumin su Hukumar kula da jin daɗin alhazai ta Najeriya ta ce sama da mahajjata hamsin ne suka rasu sakamakon turmutsin da aka yi a Muna. Ga Nasiru Adamu Hikaya da rahoto. we have lost 42 pilgrims under Shugaban hukumar alhazan Najeriya barista Abdullahi Muktar Muhammad ke bayyana adadin alhazai hamsin da shida da suka rasa rayukansu a sakamakon turmutsutsin tafiya jifar shedan amina dab da makka. Alhazai arba'in da ne suka rasu daga jihohi, biyu daga hukumar alhazai ta ƙasa, sha biyu daga kamfanonin jiragen yawo. barista muktar ya ce an kafa kwamitocin karin bincike ta'aziyya sannan kuma da shirin jana'iza ga marigayan jakadanmu da ke jidda da wanda yake riyad sun yi bayanai muhimmai sun zo da sakon cewa mai girma shugaban kasa ya umarci su da lalle dukkan abin da suke yi su masu kasance a nan garin makka tare da mu domin karfafa mana gwiwa domin yin aiki tare har mu kai ga ganin bayan wannan ibtila'i da ya same mu akwai kuma gawakin da zuwa yanzu ba tantance su ba likitan alhazai dr ibrahim kana ya ce za a yi amfani da dabarun likita wajen gano gawakin a sai a je a hada su da ainihin data da kenan immigration za a tabbatar akan ga sunan mutum ga mahoton shi zai fito da komai da komai ne sasan daga wani kasa ya fito daga wani jiha sai kuma sauran mataki za a dauka bayan wannan dannuwan da aka samu ga kuma zafi a wannan lokacin gaskiya zafi ma lalle ya kawo ya contributing to ainihin mutuwa da aka samu a wannan ranar kan alazan nan guda shida da suka rasa rayukansu sakamakon rikitowar kugiyar gini a masallacin kaba gwamna ibrahim hassan dan kombo na gombe da jihar ke da mutum hudu daga marigayen ya ce za su bi don amsar ihsanin riyal miliyan ɗaya ga kowane marigayi da sarki salman ya yi alkawari na son dauki wannan dama tabbatar iyalan waɗanda suka rayuwarsu kansu ko suka yi rauni insha allahu za mu tsaya mu ga an tabbatar da adalci akan duk abin da aka yi musu a matsayin diya ko kuma wani abun da aka yi musu daga gwamnatin saudi jihohin da zuwa yanzu suka rasa alhazansu ta hanyar tattakewa sun hada da bauchi taraba yobe borno jigawa nasarawa neja cross rivers ondo zamfara da sokoto akwai kuma jihohin da alhazansu suka bace zuwa yanzu ba a gansu ba bare ma a ce an ga gawakinsu nasiru da malika murar amurka daga makka mutuwa ba kowa ba wayoni wai Allah wai Allah ni dole in Jamhuriyar Nijar ta ayyana zaman makoki na kwanaki uku daga yau Litinin domin jimamin 'ya'yan ƙasar da su ma suka riga mu gidan gaskiya sakamakon ibtila'in da ya auku a Muna kusa da Makka. Ga rahoton da wakilin sashin Hausa a Yamai Suleiman Mini Barma ya aiko mana. Maryam Hamani garba abdo aminu abdu sama amadu mai kakakin gwamnatin nijar moru amadu kenan lokacin da yake gabatar da sanarwar gwamnatin kasar mai dauke da jerin sunayen alhazan nijar da tulmutsutsun kasar saudiya ya hallaka a safiyar alhamis din da ta gabata a ƙarshen wani taron gaugawa da majalisar ministocin ta gudanar a yammacin asabar gwamnatin ta nijar ta bayyana juyayi akan abin da ya faru da alhazan kasar inda sakamakon baya-baya ce mutane 22 ne suka rasu daga cikinsu kuma akwai waɗanda har yanzu ba a tantance sunayensu ba ballantana yankunan da suka fito haka kuma sanarwar bata bayar da adadin waɗanda suka ji rauni ba sannan ba a bayyana yawan waɗanda suka ɓace a sakamakon faruwar wannan al'amari ba domin nuna alhini akan asarar rayukan 'yan nijar ɗin da turereniyar ta hallaka gwamnatin kasar ta keɓe kwanaki uku na zaman makoki saboda haka za a sassauto da tutoti a faɗin kasar a tsawon wannan lokaci domin girmama mamatan ba idan kwamitocin da ta kafa a yamai da can saudiya gwamnatin ta niger ta aike da ministan cikin gidanta zuwa kasar saudiya domin tantauna shirin dawo da waɗanda suka jikata zuwa gida in sanarwar wannan mataki ya zo ne a daidai lokacin da wasu alhazan kasar niger suka fara dawowa gida ta jirgin yawo a yammacin lahadi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger duniya duniya ko an mutu ya huta ko mutu aliga huta mutuwa ya nuna mutuwa rigar wannan A daidai lokacin da ake shirin majalisun tarayyar Najeriya za su koma bakin aiki, mukaddashin shugaban masu rinjaye a majalisar dattijan ƙasar Sanata Bala Ibnu na Allah ya ce cire shugabansu Dr. Abubakar Bukola Saraki hakkin 'yan majalisar ne ba na kowa ba. Bala na Allah wadda ya magana da manema labarai a munafajar jihar Naja yana mai da martani ne kan masu kiraye-kirayen cewa Bukulan ya yi murabus. Shugabancin majalisar dattawa na su 'yan majalisar dattawa ne. ba shugabancin najeriya ba ne ba shugabancin jiha ba ne so idan su 'yan majalisa dattawa su ne suka ce ya aje kaga akwai tasiri a cikin wannan magana amma ban da wannan ba wani wanda isa kuma ya ce ya aje mm. To amma a ɗaya gefen sanata Bala Ibini na Allah ya ce sun tabbatar da cewa babu hannun fadar shugaban ƙasa akan halin rudanin da majalisar dattawan ta samu kanta. Shugaban ƙasa bai san komi ba, to me kuma matsayin da za a yi a kai? bai san komai ba matsayin da aka sinatoci suka yi kuma da alhamdulillah da aka koma aka sake kiran mitin na wanda suka dawo da sauransu da kuma wanda suka kira daga makka da sauransu kowa ya yi bayani cewa wannan maganan fa ba abun wasa bane dole a ba shugaban kasa goyon baya ɗari bisa ɗari ga harkan yaƙi da cin hanci da rashawan wannan. kun gamsu ita fa shugaban kasa ba ta da hannu. kwarai da gaske ai an ba da bayani allah allah ka yahi mani ban ce buhari allah ba ne amma dai ni zama na da shi na san cewa ba mutum ne wanda zai faɗi ƙarya ba in ya ce maka bai sani ba bai sani ba. ka gane to amma kuma irin wanga abun da ya faru a ce ya faru a ƙarƙashin shugabanci nashi a ce bai sani ba ba a yi mashi adalci ba Kamar yadda aka sani dai maganar shugaban majalisar Sanata Bukola Saraki na gaban kotu. Sanata Bala Ibini na Allah ya ce za su rungumi duk irin hukuncin da ya fito daga kotun. Ai, ko a dokokin majalisa, idan abu yana kotu, hannun majalisa baya hannun baya ciki ko kaɗan. A dokokinmu kenan. abin da muka yi rantsuwa da mu kare mm. majalisar dattawa za ta amince da duk hukuncin da aka zartar a kotu akan shi bukola saraki kwarai da gaske ɗari bisa ɗari mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya kyautata al'amuranmu ka isan muna tun sarautaka in ka ada mulkinka inda mota siyasa ce to da bana ni tura a gaida Mustapha Nasir Batsari. rahotanni na cewa mayakan na boko haram sun kai waɗannan sabbin hare-haren ne a ƙauyukan sabon gari kafin hausa da kuma dutse biyu wanda kawo yanzu ba tantance adadin waɗanda aka kashe ba za mu kawo muku wannan rahoto da ma wani kan komawar bakin aiki na majalisar majalisun tarayyar najeriya da za su yi gobe talata idan allah ya kai mu cikin shirin hantsi ana tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc karfe ɗaya da kusan minti goma sha bakwai ga ibrahim alfa ahmed da shirinmu na gaba ya haɗa mata ci ya bata ya ce ki karɓa hajar ta ce a ni kan na ƙoshi mun riga da mun karya a cikin gida sai ya ce dan cuce ki ne hajara sai ta karɓa da ta karba shine wai he ta sha kurbi daya na biyu shi da bakin sa yake fada sai ta fara ce wayyo Allah ciki na baba wayyo Allah ciki na to da ta fara wannan ihu sai ya fita sai ya rufe kofa sai ya fita sai bata a cikin ɗakin to shine ya je wankan sai komai da ya gama ya dawo samu halata cika ne sai ya ja ya saka ta a rami sai ya binne ta. Jama'a Assalamu alaikum. A yau ma shirin namu akan batun wata yarinya mai shekara goma sha uku da haihuwa ce mai suna Hajara, wadda ake zargin mahaifinta jariru Ahmed ya kashe ta ya binne a bayan ɗakinsa. Watakila ko domin baya son a san cewa ɗiyarsa ce ganin cewar bai taɓa auren mahaifiyarta ba. Jariru ɗa ne ga tsohon babban limamin Bauchi mai rasuwa. A shirinmu da ya gabata mun ji ta bakin mahaifiyar Hajara kan yadda ta je neman ɗiyarta a gidan limamin Bauchi. Sai aka ce mata ai Hajara ta rasu kuma har an kama shi jariru. To ni a lokacin hankali na ba cikin jikina sai na tashi kawai sai na miƙe na ɗebi sakalmi na a hannu. Muna da wata ya a nan shagari. Daman da wani yaron da ya kai ni a mashin ɗin. Sai na ce mishi kawai ya tafi gida. ya je ya musu bayani gashi gashi shi kamata ina shi bai gane ba na ce ya je dai ya gaya musu ga abin da suka gaya mana sai ya dawo gida sai ya gaya musu ni kuma sai na tafi shagari wajen yarmu sai na mata bayani na ce gashi gashi fakin ji abin da wai ya faru da hajara to ni abin da kawai na sani kenan ne aka ce ya kawo ajalin ita wannan yarinyar hajara a'a ni bai gaya min ba ni dai yanda ya gaya min kuma sai daga baya da na dawo jan can mu a nan shagari da na gangaro da kafa na sai na mata bayani he ta ce to in zauna in nutsu tukunna nutsu tukunna hankali ne da jikina sai mu je mu ji menene masabbabin rasuwan hajara tunda haka kurin ba za a ce gashi yarinya mai lafiya an ce ta mutu lokaci ɗaya ba to da yake shi jariru mahaifin hajara yana hannu mm. to a wani dalili ne aka tsare shi ito a dalilin ya kashe yarsa a dalilin ya kashe yarsa ne wato me kai ga cewar shine aka ce ya kashe yarsa da muka koma da baya gidan sai suke ce mana gashi gashi ran lahadi ya zo ya same ta ta karya sai ya ce mata sai ya ce a mata wanka zai ɗauke ta ya shiga da ita cikin fada wajen eh, kakanninsa akwai kakanninsa a cikin fada akwai kawunayensa a cikin fada a sa ta ta yi wanka aka ba ta ruwan ɗumi ta yi wanka ya ce ya gaya wa liman zai kai ta wajen kakanninsu su ganta da aka bata ruwa sai wanka sai komai to a lokacin sai tana da goyon kyama a bayanta na yayansa shi ɗayiru sai ta sunci ɗin ba basu sai ya kira ta to da da su fita da shike gidan babba ne hakan nan daga shashin liman za su fita da za su fita ta waje to akwai wata kaman hajaran sa'o'i ne dan shekaran sha uku ne ma da ita hmm. shekara sha uku ne ita hajaran sai ta ga ba su fita ba sai suka sai ya dauke ta shi uban sai ya shashin ta da da hajaran to sai yarinyan fahe ta ji shuru shuru lokacin ana neman ta sai yar ta ce ni fa na ga baban hajara ya shiga da ita ya shiga da ita ta shashin sa amma ban ga ta ba amma kuma na ga baban ya fito to da ya fito wato da shi dahiru da liman da shi jariru duk gida ɗaya suke duk gida ɗaya suke da safen da ya kiratan suka shiga shi da bakinsa yake musu bayani a hannun hukuma don sun yi ta bin sa sun wuni suna ya kai su nan ya kai su nan ya ce ya kai ta nan ya ce ya kai ta nan da suka gaji sai sarki ya ce musu su ɗauke shi su miƙa shi ma hukuma sarkin bauchi Gulani Suleiman Adamu eh shi sai ya ce a miƙa shi ma hukuma tun da ya ƙi ya gaya musu gaskiyan abu in ya je wajen hukuma zai gaya musu to a nan aka samu labarin yadda ya kashe ta ya ce shi da bakinsa ya faɗa da ya sha wahala ya ce shi ya kira ta da safen da ya shiga da ita sai ya ce mata hajara ki shati ya haɗa mata ci ya bata ya ce ki karɓa hajara ta ce a ni kan baba na ƙoshi mun riga da mun karya a cikin gida bakinsa biyu da yana faɗa sai na uku sai ya ce dan cuce ki ne hajara sai ta karba da ta karba shine wai ta sha kurbi daya na biyu shi da bakin bakinsa yake fada sai ta fara ce wayyo Allah ciki na baba wayyo Allah ciki na to da ta fara wannan ihu sai ya fita sai ya rufe kofa sai ya fita sai bata a cikin ɗakin to shine ya je wankan sai komai da ya gama ya dawo samu halata cika ne sai ya jace saka ta a rami sai ya binne ta a rami a bayan gidansa daman kafin nan a yi hakan yayansa da zai fita da safe zai tafi aiki sai ji yana tunu yayansa ɗahiru daman shashin su waje ɗaya ne da shi ya ji dai motsin ana tsoro hakan nan sai ce wane tonan jariri tonon ne kake yi sai ce tono mm, ruwa ne yake shiga mana ta bayan gida ruwa ne hanyar ruwa yake gyara to shi sai bai fahimci me ba sai ya tafi abinsa dai tafi aiki ne dama to a daman kafin nan ya sa an mishi tono ya nemi wani ne ya mishi tono shi ne sai ya ja ta ya sa ta a ramin sai ya bi ƙasa da duwatsu sanda ya ɗaɗɗaura mata duwatsu tukuna ya ɗebi ƙasa ya lullube ta da kayan ta da ta yi ado da takalmin ta haka ya sa ta a cikin rami da zabanta ya binne ta a ciki. To, kome ita mahaifiyar Hajara da kuma 'yan uwanta suke son su ga ya faru game da wannan batu na binciken kashe ta. Mu yanda ka gan mu nan ba mu sanya ake ciki ba. Mu dai muna jin waiwai ne yana da hannu dai. An kirawo ki nan musamman domin a daddale a san menene kuma matakan da yake aka dauka? Ito mun samu mun samu hukuma sun shiga ciki. Sun kira mu an sun jijji bayanan bakinmu da yadda aka yi aka samu ya da yadda aka yi abu ya kasance amma tun daga lokacin mu ba mu ji komai ba mu ba mu ji komai ba tun daga lokacin ba wanda ya neme mu su ma ba su neme mu ba gidan su jaririn ba wanda dai ya neme mu har yau dai da kaga yau dai sati guda ba wanda ya zo mana to a da yake an tono wannan yarinya kenan an kai ta asibiti ne domin saboda a duba ta yaya hanyar da ta bi ta rasu ko kuma dai ba a guda da wani bincike ba an kai ta an kai ta asibiti kwananta biyu a asibiti mm. amma suka ce poison ya ba ta sha shi da bakinsa ma ce maganin bera bera guda biyu ya saya jika ɗayan ya bata ɗayan na nan to yanzu ke menene kike bukata yi ito ka san bayanin yadda aka yi ba su fito fili suka faɗi ga wanda ya kashe yarinya ba ga wanda ya ɗauki alhakin ya ba. A matsayin ki na uwa zan sake nana ta wannan bayani. Mm. Menene kike buƙatar ki ga an yi hukunci bisa abinda shari'ar musulunci da ma dokar ƙasa suka tanadar dangane da wannan hali da yake ciki? eto eh, sabili da halin da yake na lura kaman ma kuka ne za ta yi to akwai wata yar wata wanda suke eh, tare wanda ke take tallafa mata to ko za ki ah, gabatar da kanki mm, to suna na hawa umusa mm. ni kanuwan maman hajara ne uwar mu ɗaya uban mu ɗaya da ita to ga dai halin da hajara take ciki kuma ga duka alamu dai kudin nan kun san abubuwan da yake har ya kai ga lokacin da suka haɗu kenan yaya me za ki ƙara bayani akan bayanan da yake ita hajara ta yi maman hajara kenan mm, to yanzu kan dai duk bayani tun da ya amsa da bakinsa shi ya aikata wannan abu mu dai mu a mana adalci a biwa yarinya hakkinta hukuma ta duba wannan abu abinda wannan mutum ya aikata wa wannan yarinya ya bi mata hakkinta tsakani da allah abinda addini ya tanada shine kawai a hukunta shi da daidai abin da ya aikata mu dai ba kowa bane ba komai bane kuma amma mu damuwan mu anan shi ne a dube mu a wa yarinya hakkinta shine kawai damuwan mu kuma Allah ubangiji ya sanya ya muke zuciyanki ko amin amin Allah

masu sauraro a kasance da mu a mako mai zuwa. Cewa ma dalla kafin mu sallama da ku ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya. Kasar Iran ta nemi kasar Saudi Arabia da ta gaggauta neman afuwa game da turmutsutsun da aka samu a maka wanda ya yi sanadiyar rasuwar mutane fiye da 700. haka kuma kasar iraki ta ce za ta yi musayar bayanan sirri da syria iran da kuma rasha don yakar 'yan kungiyar isis a jiya lahadi fafaroma francis ya jagoranci kaddamar da wani gangami a philadelphia a kwana na biyar na ziyarar da ya kawo nan amurka Haka kuma shugaban kasar China Xi Jinping ya yi kira ga shugabannin duniya da su ƙara azama game da kiyayewa da kuma kara daga darajar mata da 'yancinsu. Ya faɗa haka ne a taron Majalisar Ɗinkin Duniya game da daidaiton jinsin maza da mata. Shugaban na Sin ya yi alkawarin dala Amurka miliyan goma ga cibiyar ta mata ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda kuma a ɗaya bangaren masu fafutukar kare 'yancin mata na ci gaba da kan lamarin ƙasar na tsara wasu mata 'yan gwagwarmaya. To a gaishe ka, da haka Allah kawo mun karshen shirin a safen nan sai kuma can da hantsi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamu musallama da ku muna ta'aziyya ga iyalan james nganda saboda rasuwar ɗansu alpheus james wadda za a yi addu'ar jana'izar sa yau da karfe biyu na rana a majamar lccn da ke unguwar nasarawa da ke jimeta yola jihar adamawa allah ji mamaci ya kyauta namu karshen yanzu a madadin usman ahmed kabara da cuba hero da ne da ya kula da akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya jim haman da ya rika masa a nan nisa abu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.